لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله

Hare mana alhama ga taba dan badada alhamdulillah na gode eh, eh, na gode mai hannu duka dama وصحبه حق قدره ne mana sallama yawanci addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah da ya nuna mana wannan sallah lafiya a wannan jiha tamu mai albarka jihar Kano a wannan gari namu mai albarka na shuwaki a wannan ƙasa ta najeriya a yankin afirka ta yamma addu'a zani allah ya maimaita mana allah ya ƙara maimaita mana allah ya sa muna cikin waɗanda za a yanta azumin da suka yi kasar mu Najeriya addu'a Allah maɗaukacin sarki ya tsare ta ya kula da ita ya zama gatanta mutuntunan da suke cikin ƙasa muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen su talauci da ya yawa mutane ba su da abin da za su ci muna roƙon Allah Allah ya kawo mana ɗauki a wannan ƙasa ta mu baki da muna addu'a da shugaban ƙasa ta najeriya muhammadu buhari da sauran ma'aikata na gwamnatin najeriya mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje da mai girma a da karamar hukumar kuci dakta ake cewa ko shi ma ya sha kashi kuma alhaji aminu pd shuwaki kuma ba ba shi dakta din ba kuma ce mai dakta dakta aminu pd shuwaki alhaji haruna da alhaji haruna shi ma kamsilan maza ba shi wake da daga ce shi wake alhaji sai da garba da masu unguwan musamman mai unguwa jamilu duka muna musu addu'a waɗannan shugabanni Allah madaukakin sarki ya riko da hannayensu Allah muna roƙonka a wanzar da lafiya da zama lafiya a wannan yanki namu baki shida, sai da addu'a dukkanin waɗanda suke da a wajen mu mu musu addu'a Allah da roƙonka Allah ka ansa wannan bukata ta su Allah roƙonka duk wanda ya kawo kansa wajenmu. Allah ka share masa hawayensa masoya annabi da ake kama gwarmaya da su wanda ga malam Hussein Labi ga malam Jibrin, ga malam yasir ga malam aminu ga malam eh, jazuli ga malam sa'ad ga malam abubakar ga malam hassan ga malam mubarak ga malam sunusi ga sauran malamai waɗanda eh, eh, bakina bai kai zuwa gare su ba duka Allah ya saka wa kowa da alkhairi wannan makaranta wannan zawiya Allah muna roƙonka Allah kai mata albarka Allah wannan zawiya Allah kai mata albarka Allah duk abin da zai kawo ci gaba a cikin ta Allah ka kawo shi wannan waje Allah duk wani bala'i Allah ka ije shi albarkan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka ya الله بحمدك انك الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انت من جميع هوائجنا بمنك وكرمك دونك يا اكرم الاكرمين ويا اجود الاجودين ويا مجيب دعوه المضطرين na manta masu lafiyar da sun sakamako waɗannan marasa lafiya da muke su a nan gari Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya subhanar rabbil izzati amma yasifun amin السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين